practice faith. To send no to sannan wani ya ce Allah ya karbi ba mu malam ya hukuncin sharifai a kan zakka saboda yanzu ba a kula da sharifai saboda haka za su iya karɓar zakka sharuwa lafiya kuma ina buƙatar addu'a saboda kasuwanci na sai baya yake yi na gode to Allah ya sa ba kasuwancin ka yi gaba gaba a dangane da sharifai a waɗanda abinda mu a nan wajen abinda ake ce ma sharifai zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mu a nan waɗanda suka shahara da zamantowa zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ta hanyar Alhassan, hasan ibn Ali daga zuwan abdulkarim Karim al-Maghribi wanda shi Hasani ne wanda ya zauna a unguwar Sharifai saboda haka su zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa da makusantansa danginsa yan wato jikokin sayyidina ali da jikokin al-abbas da jikokin ja'far da jikokin aqil yan waɗannan gidaje guda hudu su aka haramta masa sadaka saboda aka sadaka ta haramta a gare su duk yanayin lokaci ba za a ce yanzu tun da yanayi ya zama to ba sai a ba su zakka ba za a ba su zakka ba sai dai su yi haƙuri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri har buɗi ya zo sai su haƙuri kamar yadda kakansu ya yi sallallahu alaihi wasallam har Allah maɗaukacin sarki ya kawo buɗe kuma wato sanin irin wannan shine ya sa magabata suka rinka ware wakafi ga sharifai saboda an san basa cin an haramta musu cin sadaka cin zakka na taɓa baku labarin ɗan ɗaki na farkon zuwa na madina shekara ta farko sunansa ibrahim abdulkarim su husainiyin ne da su ne sarakunan yaman daga zuriyar sayyidina al-husain koyaushe muka tafi harami da shi ana kiran mu mu zo mu zauna a wajen buɗe baki a cikin watan azumi shi yana samun yana samun damuwa saboda sai a ɗauka girman kai yake shi kuma saboda bai san wace shimfiɗa ce ta sadaka ba wace shimfiɗa ce ba ta sadaka ba to da ya tuwa da ɗan su a bulle sai koma gefe yana ci sai rinka ganin an ɗauka shi mai girman kai ne dan in ana kiransa ana jansa ni zan tafi shi ku sai ya noke ba zai zo ba sai a ga sai koyaushe yana ta nuna min damuwarsa da yake yi akan wani to ba wani abu ne ba ku illa bisa tsantseni wanda har haka yi waje ba sharifai su su zance ni ba su ce a ba su na kakansu shi ai shi kasuwanci idan suka tuna kakansu alhassan ibn ali shine ya ɗauki wani dabino na sadaka ya sa a bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka dukan bayan yana ka wato ka fitar da shi kar shiga cikin jikinsa to wannan ruhin ya kamata su ɗauka kuma wannan zai sa wannan yake sa wato su wanda Allah maɗaukakin sarki ba su ikon su yi wakafi su rinka kula da waɗannan bayan Allah waɗanda muna suna da haƙƙi a kanmu saboda dangantakarsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙin kan mu so su mu kyautata musu saboda nasabar su da su da manzo lahi wa salamu alaihi ko ba ruwanka da cewa wai su ba sharifai bane saboda in kai haka kai suka akan nasaba wani daga cikin umurul jahiliya a fil ansa kai suka akan nasabar su bi halatta kai suka akan nasabarsa ba duk da yake akwai matakai da ake bi a inda ake kula da al'auqaf na tabbatar da cewa nasabar mutum zuwa ga sharrufta ta tabbata nan babu nan sai abin da suka faɗa shi yasa na ce an ya karkai musu inkari shi da ya dawa shi da ya a ta sharrufta shi da Allah ka ɗauke shi amma abu ne mai yiwuwa abu ne mai yiwuwa don tabbas abdulkarim al-mazini sharifi ne hasani ne malami ne kuma shi ya zo nan ya zauna ya zauna a unguwar sharifai har ya rubuta littafi har ya rubuta risalarsa ga sarkin kano muhammadu rufa kan yadda zai tsara mulki bisa tsarin shari'a kuma ya yi zuriya ya bar zuriya sana ya bar zuriya sana akwai malamai a biyu ke da sun yi risala a kansa ko a marigayi Dr. Hassan Ibrahim Gwarzo alƙalin alƙali Allah ya gafarta masa ya ɗaukaka darajarsa shi ma risalar sa ne akan Abdul Karim al-Baghili saboda haka cewar akwai sharifai a Kano da kuma nan arewaci wannan tabbas akwai su yasa da haƙƙi a kanmu mana saboda dangantaka su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo suka ce sharifi ne shi shikenan sai ka girmama shi saboda wannan koyi masa ihsani saboda wannan ta so shi ta sada zumuntar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan karka ce masa makarci da sauransu amma abin da suke nawa shari kauri kauri da cewa wuta ba ta cin su wannan duk ce. kuma dan mutum an zama sharifi bai nuna kan cewa shi malami bane za a iya samun sharifi amma jahili saboda haka zai iya irin wannan sai a koyar da shi wai cewa su sharifai ne bai zama zamanto bai mayar da su malamai ba na la in shakartum na azidan lakum wa la in kafartum inna azabi والصلاة والسلام وصلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره وسلم تسليما أما بعد ويا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a 'yan uwa muna jinjina ga shehin malami dr bashir aliyu umar allah ya saka masa da alkhairi saboda irin wannan amana ita ce yau muka rasa a rayuwarmu kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa a ah, cewa ƙarshen duniya idan ya zo amana takan yi karanci sai a ce aje kasa kaza aje state kaza aje local government kaza aje gunduma kaza aje gari kaza a nan za a samu mai amana to alhamdulillah ah, a takaice da muke so mu nuna wa mutane kuma wannan ya nuna cewa kullum gaskiya tana bayyana a fili kullum gaskiya tana bayyana karara a kan abubuwan da fitowan wahabiyawa 'yan izala da suka yi a duniya sun haramta abubuwa da yawa sun kafurta abubuwa dewa wanda kuma asalin abin da suka kafurta suka mushrikantar suka yi zagi a kansa suka karya ta kuma jahilci ne kuma cikin iko zo suka karyata wayannan abubuwan a cikinsu kuma Allah yake bayyana ake tace wasu daga cikinsu wanda Allah yake musu gamo da katar a ƙarshen rayuwarsu su zo su fito da hakikanin zancen don wannan gamo da katar ne watakila shi ma a da baya kan wannan fahimtar amma yanzu gashi nan dai a ƙarshen rayuwa Allah yana ta bayyanawa abubuwa da dama dama manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum yana ta aikata aikin 'yan wuta yana ta aikata aikin 'yan wuta tsakaninsa da wuta bai wuce zira'i ba sai Allah ya masa gamo da katar ya aika da aikin alkhairi sai ya shiga aljanna sai gani mutum yana ta aikin yan aljanna yana ta aikin yan aljanna tsakaninsa da aljanna bai wuce zura'i ba sai gani a ya aikata aikin yan wuta sai Allah ya jefa shi cikin wuta to idan ka lura da kansu a farkon tafiyansu suka ce shan rubutu haramun ne suka ce ɗaura laya haramun ne wanda tun asali jahilci ne tun asali wautanci ne suka fito suka faɗa sai gashi nan sun zo da bakinsu sun warware wannan zancen zancen daga bakin ɗaurawa daga bakin isa ali fantami da ire-irensu da dama sun fito sun bayyana lallai ko shan rubutu ba haramun bane ɗaura laya ba haramun bane wanda ya haramta din wanda ake na surkulle wanda da yawa daga cikin irin wayannan abubuwan da ake faɗa din mu ma mun yarda na surkulle din haramun ne saboda haka don wani ya zo yana subbancin subbancinsa wani ya zo yana ah, bokancinsa ba za ka haɗa su da bayin Allah na kirki wanda za a ɗauki ayatul kursi ja kun fatiha a hasbunallahu wala haula da wasu addu'o'i na manzon Allah kamar yadda ibnu umara yayi wanda ibnu taymiya ma ya tabbatar da wannan zancen a cikin majmu'ul fatawa ba laifi a ciki saboda haka kaga sun zo bayan shekara kusan arba'in sun warware Allah ya saka wa Allah ya gafarta wa Dr. Biuke ire-ire na abubuwa a ƙarshen rayuwansa duk ya zo ya warware amma a farkon tafiya ya kafirta al'umma ya yi kaza ya yi kaza muna fatan Allah ya gafarta masa sai ansa. ba don komai ba ma irin wannan mutum ya fito a rayuwarsa ya faɗa ɗin ma ɗin wato sai gamo da katar ɗin ya zo ya kai difa'i ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya kai difa'i ga iyayen manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo lallai kuwa ya nuna aikin maulidi abu ne mai kyau ya zo ya tabbatar wa duniya cewa in mutum zai je ziyarar manzan Allah ya je da niyyar ziyarar manzan Allah duk wayannan shiririta da ibnu taymiya ya kawo ya wasar masa da kayansa yanzu dai gashi nan dr bashir aliyu kasancewansa ba wahabiye ya fito ya tabbatar akwai ahalu a kano ko a ina ko a arewacin duniya kai inda ma baka samani ma saboda manzo Allah ya ce zuriya ta ba za ta yanke ba to saboda haka a jin wannan zance ya faranta mun in fito in dan yi bayani a kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba kaga wannan aya kadai zai nuna maka eh, wato girman ahalu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kul ya musu ya rasulullah as'alukum alaihi ajra ni fa bana tambaya ku wani sakamako ko wani lada ko wani abu ko na wani abu da za ku bani illa al mawaddata fil qurba sai dai a ce soyayya eh, ga iyalan manzala sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka zo hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa cikin hadisi ingantacce eh, addibu auladakum ala salasati hisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ahlu baitihi wa qira'atul qur'an a cikin ma'anan Allah yake cewa kulla as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba saboda haka manzala yana cewa ku ladabtar da ƴaƴayenku zuwa ga abubuwa guda uku farko yace hubbu nabiyukum son annabinku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ahli baitihi da son iyalan gidansa da karatun alkur'ani ka duba dai son manzan Allah shi aka fara gabatarwa son iyalan gidansa ya zo na biyu sannan tukunan karatun alkur'ani ya zama na uku amma a kasan na an samu tantirai irin su ja'afar ya ce ma to ya saki jikokin ya kama kakan to ta ina ka kama kakan tunda ka ce ka saki jikokinsa shi kuma ya ce eh, jikokinsa nan shine itsiransa ne abin da ya bar mana eh? ya ce in mun yi riko da su to ba za mu bata ba hadisai za su zo yanzu nan gaba to saboda haka وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب آل بيته والتمسك بهم manzon Allah da kansa ya umurce mu da mu so iyalan gidansa kuma mu yi riko da su mu so iyalan gidansa kuma mu yi riko da su wannan umarni manzan Allah ne sannan Jafar ya ce shi ya sake su ya kama kakan ka saki ka saki ka saki jikon to ka saki manzan Allah don son iyalan manzan Allah son manzan Allah ne son manzan Allah shine son Allah wannan shine abun <laughs> saboda haka wannan abun haka yake tafiya Kuli in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni إن Allah. Kuli in kuntum tuhibbuna Allah. قل gaya musu in kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni ku bi shi hasa wani aya ke wa? son manzon Allah son Allah ne bin manzon Allah bin Allah ne saboda haka wa wasana bihim kuma manzon Allah ya yi mana wasici alaihi musalam ajma'ina hmm? fi kasiri min a hadisi sharifa daga dewa daga cikin hadisai ingantattu eh? Allah ya mana umarni da mu su kuma mu yi riko da su kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma sahihul muslim a kala kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yauman fina haɗiban bima yud'a kuma baina makkati wal madinati fahamidallahu wa asna alaihi wa wa'aza wa zakkara summa qala amma ba'du ala ayyuhan nasu fa innama ana basharun yushiku an yatiya rasulu rabbi فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله huda wa ونور fa huzubi bi kitabillahi wastamsiku bihi fa hassa ala kitabillahi wa raggaba fihi summa qala wa ahlu baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti ga wannan doguwar hadisi hmm? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikinmu yana mana hudu ba hmm? yana yi musu gargadi yana yi musu ba yana yi musu gargadi har aka zo kan hmm, wato kwadaitarwa akan littafin Allah a gani ke wa ana tarikum fikum ya yace na bar abubuwa guda biyu a cikinku ma'ana ku yi riko da su hmm? huma farkonsu farkon na farko kitabullahi yace littafin Allah fihi hudan a cikinsa akwai shiriya wa nurun da haske fa huzubi kitabillahi ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku yi riko da ita fa hassa ala kitabillahi ya kwadaitar akan littafin Allah wa raggaba fihi sun qala wa ahlu baiti sannan kuma ga iyalan gidana iyalan gidana uzakkirukumullahu fi ali baiti fi ali baiti uzakkirukumullahu fi alibati so uku ina hada ku da Allah ku kiyaye mutuncin iyalan gidana ku so iyalan gidana eh? ku kiyaye mutuncinsu ku so su ku yi riko da su wannan eh? wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnan nashi faƙala hasin wa man ahalu baitihi ya zaid su waye ne ahalu baitin manzan Allah alaisa nisa'uhu min ahali baitihi shin matayensa ba sa cikin iyalan gidansa kala nisa'uhu min ahali baitihi yace matansa yana daga cikin iyalan gidansa walakin sai dai ahalu baitihi man hurima sadakata ba'du ba'dahu wanda aka haramta musu sadaka su ne alubaiti kamar yadda shi dokta bashir ya faɗa maganarsa tirren tirren tirren yake kan hanya kai da kake cewa babu alubaiti a babu kaza wa ya gaya maka a ba saboda su larabawa ne gashi nan dai ya kawo tarihin wanda ya fara zuwa ya zauna a kano hmm? wanda ya bar zuriya kuma jafar ya zo ya gaya muku ya ce ba wani alubaiti karya ne yace ce to shi ya saki jika ya kama kaka baka kama kakan ba don kakan shi ya ce a yi riko da su kuma yace ce a so su wa hum to su waye ne alu baiti ya zaid kala hum alu aliyu wa alu akil wa alu jafar wa alu abbas su hudu ne dama alu aliyu shine mafi karfin shine saboda direct blood din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma dama yana ka ciki alibaiti kuma ya sake auren nana fadima aka samu zuriya daga hassan da husaini ta wannan shine number one grade one first class sai kuma alu aqil sai alu jafar sai ali abbas kala kullu ha'ula'i hurrima sadaqat wayannan dukansu an haramta musu sadaka kala na'am wa qawluhu ya ayyuhan nas ya ku mutane inni qad taraktu fikum ma in akhastum bihi lan tadillu kitabullahi wa itrati ahlu baiti wannan hadisi arajahu ahmad fi musnadihi wa tirmizi fi sunanihi wannan hadisi shi ma imamu ahmad ya cire shi a cikin musnad nashi imamu tirmizi shi ma ya cire shi a cikin sunanul kubra yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni qad taraktu fikum ma in akhastum bihi lan tadillu manzo Allah ya ce na bar abubuwa guda biyu a cikin su a cikin ku in kuka yi ruko da su har abadan ba za ku ba za ku ku bata ba in kuka yi ruko da su in ji manzon Allah ba za ku bata ba amma jahilai wanda suka gabata 'yan izala kai me sunan shi musabbabin Fandafa yakin da wannan yayi fa tarwaza alu baiti yayi fa shi shugaban su Muhammadu ibnu Abdul Wahhab ba dan komai bane dan ya tarwaza iyalan gidansa ne shine duk sharifai ya dinga kashewa a zamanin sa shi na ce muku abinda Muhammadu ibnu Abdul Wahhab ya ko shakau bai yi ba saboda shi iyalan gidan manzon Allah ne ya dinga kakkashewa shine yace ma in akhastum bihi muddin in kuka yi ruko da wannan abubuwa guda biyu lanta jillu har abada ba za ku bata ba shine me kitabullahi littafin Allah wa itirati ahlu baiti yanzu wanda zai zo ya ce maka ya saki jukokin ya kama kakan manzon Allah shi kuma sayyidul wujudi shi kuma kakan abin da yake cewa na bar abubuwa guda biyu a cikin ku idan kuka yi riko da su ba za ku bata ba har abadan littafin Allah da iyalan gidan manzon Allah shasa idan kana duba tafiyar wahabiyawa da 'yan shi'a babu bambanci kar maka saya wani ya yaudare ka in wani yana fito maka yana ce maka ai yan shi suna zakin sahabban manzan Allah suna cin mutuncin sahabban Allah kariyan banza ne yadda yake faɗa cewa yan shi'a suna zagin sahabban manzan Allah to su ma hake suke zagin iyalan gidan manzan Allah kai na yan wahabiya ma ya fi muni saboda me su iyalan suna cin mutuncin iyalan gidan manzan Allah su wainan kuma sahabbai ne to kaga idan ka hada iyalan gidan manzon Allah da sahabbai akwai bambanci bayan suhuban da suka hada su jinin manzon Allah ne manzon Allah yana cewa na na faɗi ma fa faman agdaba ha fakat agdaba ne faman agdaba ha duk wanda ya fusatar da na faɗi ma ya ce ni ni ya fusatar Faɗi ma tu bidi So tsoka ce daga gare ni wanda duk ya fusatar da na faɗi ma manzon Allah ce to ni ya fusatar saboda haka tun daga ibnu taimiya in ka kama ibnu taimiya ba irin cin mutuncin da bai yi wa sayyidina ali ba ce ya kama shi da kurakurai ibnu taimiya ce bai taba kashe musulmai ba ma a khilafansa bai taba kashe kafirai ba musulmai ya dinga kashewa a ibnu taimiya imamu ali rogo ne ka je ka dubi min haji suna wani la'anan ya sinan littafin littafinsa ka duba littafin su kutumiya ya ce ra'asul husaini ka je ka dubi wayannan duka to wannan shine ruwan shasa abin ya faranta mun rai kuma ya bani mamaki a matsayinsa ba wahabiye da ya fito ya fadi wannan karatun da yayi shine duk wani masoyi abin da zai gaya maka wannan shine maganar da yayi cewa a girmama su a basu akwai hakki akwai hakkin iyalan gidan manzo Allah akan mu wannan shine gaskiya sannan kuma abin da wasu sharifan suke yi ba daidai bane yadda ya faɗin haka yake su fito suna bada suna ruka maulana sha bulfata yana cewa gwara ka je daji daga tarinka ka sare itace ka zo ka a gari kana sayarwa da ka zo kana bin cikin jama'a ka ce kana kana cewa a baka alfarman kakanka da sauransu daga wannan shine millan da mu muka tashi a ciki kuma shi sharifi ne maulana shi abul fatai amma yana cewa gashi nan eh, yana cewa da bakinsa cewa da ka zo kana bara kana zubarwa mutunci gwara ka ɗauki gatari ka je daji ka tsara eh? akan akan akan ah, ah, ka zo kana roko a tsakanin mutane ai sharifi ne kai kaza ne ita gwara ka je daji kana sarar itace kamar kamar yadda yake yake na akwai waɗanda a daɗin in ma kai mutum kuma ya ce ko da kariya ya zo ya yi maka ka bar shi da kariyansa kai ka yadda ina ji ko shi a tiku ne an ce ya ce ya ce ko kaninsa ne ya zo ya ce masa shi sharifi ne ya ce ba zai kariya kan shi ba dan in kariya yayi manzo Allah ya riga ya gama man kazzaba alayya muta'ammidan duk mutumin da ya zo ya yi min kariya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan ya nemi masuguninsa a cikin wuta kaga wannan kadai ya ishe shi sannan kuma daɗin in ka zo ka ce kai sharifi din ma ana tantancewa a gane kai daga ina ne kai daga ina ne to duk yau musuluncin ya zamanto abin da ya zama yanzu maulan mu shi Ahmad Abdul Fatai da yake sharifi ne tammi ga salsalarsa huwa Ahmad sunansa Ahmad ne shi Maulana Sheikh Ahmad Abul Fatih Abul Fatih inkiya ne da Sheikh Ibrahim ya sa masa amma sunansa Ahmad dan Ali Ahmad ibnu Aliyu eh, dan Ahmad dan kuma Aliyu dan Muhammadul Mustafa dan Muhammadul Muhtaru dan Adam dan Dawuda dan Abdul Ganiyu dan Zubairu dan Abbasu eh. daga nan ne wa huna yaltaki nasabu mahashau tijani anan daga wannan Abbas din ne nasabar maulana shek ahmad AbulFatahi yake haɗuwa da nasabar maulana shek ahmad tijani al-husaini bunu sulaimanu bunu ishaka bunu aliyu bunu, eh, bunu aliyu zainul abidina bunu ahmad bunu muhammad at-tijani radiyallahu anhu eh. bunu nafsu zakiya bunu abdullahi kamil bunu hasan musanna bunu hasan subudi bunu aliyu bunu abi talib hm? wa ibnu saidatan nisa'il alamina sayyidatuna matu zahrahu bintu sayyidil wujudi sayyidina muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha nasabahu min jihati abihi sayyidi ahmad abul fatih ash-sharif al-husaini kama wa faqahu karramahu Allah wajahu wannan shine nasabar Maulana Sheikh Ahmad Abul Fati to saboda haka duk abin da mutum zai zo ya gaya maka gashi nan da kansu sukan zuwa su su su warware zantuttukan da suka fada a da fa nahnu Allah hubban kabira mu muna son Allah subhanahu wata'ala so mai girma wa bi wa bi hubbina lillahi ahabbna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam son da muke yi wa Allah shi yasa muke son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam allazi qala nabizatul khairi allati rahimallahu na biha wanda shine ya koranyo alkhairai wanda shine ma dalilin rahama ga talikai gaba daya Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka muke son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewansa rahama ga talikai manzala yana cewa jubilal qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha an kawata zuciya an halicci zuciya da son mai kyautata mata duk duniya ba wanda ya kyautata mana kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya sa muke sonsa? kuma shi yake yana son mu fiye da mamu yadda muke sonsa. wa bi na li rasulihi sallallahu alaihi wasallam saboda son da muke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbna ali baitihi alkiram allazina awsabihim sha sa muke saboda son da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallam sha sa muke son iyalan gidansa wanda shi da kansa yayi mana gargadi akan yayi mana nuni da haka din saboda haka in wa musulmi wannan abin da kuke gani muke cewa muna son iyalan gidan manzon Allah to ba wai fa aka muka yi ba umarni ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan uwa anan za mu dakata saboda kasancewar ga wutan ma ya tafi abu dai almuhim shine lallai kuwa ahlu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya kwadaitar manzo ya kwadaitar a yi ruko da su kuma gashi nan yanzu daga cikin wahabiyawa ɗin suka fito suka tabbatar akwai su ko'ina, ina a duniya sun bazu saidina umar ya nemi auren yar saidina aliyu lokacin yana khilafa ka ce a'a ya ya ca ya ce ni fa ba na zo in yi aure saboda a daɗi ko wani abu ba ya ce a'a na ji manzan Allah ya ce duk wata nasaba za ta yanke banda nasaba ta saboda haka nake so in hada nasaba da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Ummi wa, wa, wa, Sallim. duk da haka shi da ba ruwan shi da abin da shafi har har malam aliyu rashid eh, makarfi duk irin kawaicin shi da yadda ba shi da aiki a wurin karatu illa ya nishadantar da ku ya ko ya sa muku nishadi akan abin da ya shafi zamantakewa da kuma hadisan manzon Allah amma duk da haka shi da ba ruwan shi da abin da shafi har harkar raddi amma sai da Dr. Idris ya sa shi raddi saboda irin mummunan kalaman da yake jin ginawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari mu ga maka Dr. Idris wallahi ba wai iyayen annabi bane yan wuta tsohon mafarauci barawon kwai wanda ya je satan kwan zabi a daji bakin maciji ya harbe shi ya mutu shi ne dan wuta bari sanya muku mala aliyu makarfa ku ji bari su malaman da suke wadannan wa'azi suna nuna mutane su masu tauhidi ne ba sai ka ji kage da yake mu'amala da iyayensa ba kai za ka bi sallah ne ba hmm. ana tauhidi babu annabi ne ana tauhidi ana kaskantar da annabi wai an karanci tauhidi rediyo hannun bai hude kenan a da fikihu ba a gane komai to yanzu da yan uwa kun sani wannan shine malam aliyu makarfi ah, malam aliyu rashid makarfi wanda wannan bawan allah shi lamarinsa ga baki daya ba za ka taba ji ko da ainihin irin hayaniya da ya shafi social media baya shiga duk bayanin shi yadda za a yi a nishadantar da al'umma in ma ta hanyar nasiha in ma ta hanyar hadisai in ma ta hanyar faɗakarwa amma sai da ya fusata sai da dr jaki ya fusata shi saboda irin wannan mummunan kalaman da yake faɗawa ainihin sai na rasulullahi duk da manyan malamai fa sun sha gaya ma wannan dr jakin akan cewa waɗannan gurbatattun hadisan akwai waɗanda ma ba su yadda ma hadisan ma na gaskiya ba ne hadisan ƙirƙirowa akai domin hadisin yana karo da ayat Qur'ani wa makunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula hadisi inna abi wa baka fil nari hadisi ne gurbataccen hadisi akwai wanda ma a cikin ahlus sunna ma ba su yadda ba amma bari in sanya muku maganganun waɗansu daga cikin malamai ku saurara ku ji insha Allah rabbi ku tabbatar da lalle Dr. Jakin Dr. Jaki ne bari in sanya muku ku ji ko me da ku faɗa ku je ku faɗa ko me za ku yi kuje ku yi inna abi wa abaka finnari ka sa abin da ba su so yi mu je kenan hanya ba shi ne ko a jahannama ba ba ubansa ne a jahannama ba ba uwarsa ce a jahannama ba in yi wasa da wannan aƙida ya mutu a ta anya alkhairi ne gare shi wace riba mutum zai samu ya ce iyayen annabi yan wuta ne hmm. kun ji ba wannan ba wahabiyawa ne wannan ba wahabiyawa ne yan uwan shi suke tabbatarwa Allah ya tar anya ba uban Dr. Jaki bane a jahannama anya ba uwarsa bace a jahannama anya ba shi bane a jahannama to wannan ba wahabiyawa ne suke tabbatar da wace riba zaka samu da zaka kai iyayen annabi wuta Allah ta wata wa ta'ala yi duniya da lahira don annabi Muhammadu sannan ce ya bar iyayen shi a cikin wuta wai ana magana da tauhidi dakta kafirci dai dakta kafirci ba wanda ta tauhi dakta kafirci ta yaya za a ce kai dakta jaki ka kalla kaman girman manzon Allah to wai iyayen annabi ma ya sunan su ne sunan su sunan musulmi ne ko sunan kafirai ne sunan mahaifin annabi fa Abdullahi sunan da annabi ya so a kira shi da shi eh Muhammadu Abdullahi gairu mashabbahi an fahimta ko sunan mahaifiyar manzon Allah fa Amina shin Amina sunan suna ne na kafirai amintacciya suna ne na musulmai to saboda haka kai ina kake kokarin sai ka tabbatar da iyayen annabi na wuta to dai ga malaman ka suna gaya maka cewa wataƙila mahaifin naka ne dan wuta tsohon mabarauci barawon kwanza watakila wataƙila biyar ta ce yan wuta tsohuwar kilako eh in ba ka ba za ka kalli yayin manzo Allah ka ce musu yan wuta bari ba ku tare da shi tambaya ke ce dan Allah ne amfani wannan magana don Allah ne amfani ta me za ta kara ma wani amfani za ka samu duk sanda ake magana na sai wata makirkita tana kyama ne duk mai son gidan annabi sallallahu alaihi ba zai so a yi ta maimaita amma yadda ake son annabi yadda muke son annabi muke son gidansa din nan duk sanda aka ɗauko wani abu duk an daina magana kowa sai a yi ta magana iyayen annabi da Allah bai ko kuna jin daɗin wannan magana ni wallahi ba na jin daɗin ta ko ba na sha'awar ta kwata-kwata ai ta abubuwa yadda muke a zamanin nan makiyanmu suna jin abubuwa irin ta ɗauko maganganu kuma kai ba ci ake ce kai wannan magana dole ba kuma duk wanda ya karanta wannan hadisin ya san sharhin da malamai suka yi duk malaman nan kuma na karanta fatoyi shida akan wannan wasu ma ta hadisin suka kuma ahlus sunna ne za su ga wannan hadisin ba da inganci wanda ya rawaito shi kuma a cikin ahlus sunna ne wasu kuma suka ce a ya ci karo ma da aya wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula annabi fa ake magana bayan Allah annabi fa da iyayen annabi fa da Allah a maganar nan kaf kowa ya kare matsalar mahaifan manzo to kaji wannan ba shine malam Aminu Daurawa gashin malam aminu jarawa da kanshi ma yana faɗa wasu ma sun karyata wannan hadisin a cikin ahlus sunna sun ce hadisin bai inganta ba kuma abinda da wani sharhi goma malamai sun yi sharhi babanka da wani babanka su waye a wurinka duk iyayenka ne to abin da hadisi yake nufi inna abi ba lahabin wa a baka finnari lalle babana abu lab da babanka suna wuta da wannan ne muke jinjina wa malam Musa Asadu Sunna a nan ya yi abin faɗe abin yabawa dole a yaba mai shi ma ya fito ya kalubalance duniya ya ce shi a kawo mai inda hadisan aka ce iyayen annabi ma ake nufi a kawo sunan iyayen annabi inda hadisin da ya ce iyayen annabi ne ake nufi a nan abin da ya fito ya faɗa kenan saboda kai da jaki wai kai jakin jaki ne Allah ya kai mu kiyama wallahi zaka sha mamaki shi sa ga kana siffan ga kwata-kwata ba da alkhairi ba annuri na musulunci ba annuri na ibada kana maganar tauhidi amma yadda ka take baka haka ka take kara zama baka kirin kuma su kiyaru ibadillahi man u ru'u zikrallah zababbun bayan Allah in an gansu wallahi Allah ake tunawa amma kai daga an ganka wallahi shi dan ake tunawa saboda ni wallahi ran da na fara ganin Dr. Idris wallahi na ta irin wanda irin yan yan wiwin nan ne wanda sun dogoma akan shan wiwi irin yan shaye shaye na irin yan tasha wallahi tallahi ran na fara ganin shi wallahi abin da nace to wannan kuma kala wani dan dan shaye shaye kuma me zai yi wai na gashi akan membari wai wai ai malami ne ashe mai zagin annabi ne shi sa fuskar ta yi baki yadda zuciyar take baka shi sa fuskar ma ta yi baka to saboda haka babu zancen wannan hadisin ana nufin iyayen annabi ne ƙarya ne ga malaman gaba suna ta ƙaryatawa amma da yake kai jahili ne ka gi ɗauka kana ƙara wannan nanatawa kana ƙara nanatawa to lallai ilalla ɓarawan ƙwanzabu tsohon mafarauci wanda bakin maciji ya sa ya mutu shine dan wuta amma iyayen aljanna wal iyayen annabi wallahi sun fi karfin yan wuta bari samu jarraba jarrabi bayansa ne da wannan masa yasa duk wanda ya tashi ce ina iyayen manzo Allah suka ce ka ce kai ina iyayen ka suke ka binciki makoman iyayen ka to tambayar tambayar wannan rashin kunya ne rashin ladabi ne rashin ladabi sai ka ce kai ka san makoman iyayen ka tukunna rashin ladabi ne game da malamai wanda ya zare takobi wanda ya zare alkalami wanda ya binciko kowa ya yi magana a ciki saboda mai ya karewa ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuka tara yara kuna koya musu rashin ladabi abin da za su tashi kenan ka san makomansa ko baka sani ka sani ko baka sani bai tare ma a duniya me rage ma a duniya to ka ji dai abin da malamin ka ya faɗa Dr. Jaki ka ji abin da malamin ka ya faɗa faɗan cewa iyayen annabi na wuta wannan rashin ladabi ne rashin mutunci ne wannan ya tabbatar da cewa malaman ka sun tabbatar da baka da ladabi ba ka da ladabi kuma an faɗakar da kai an faɗakar da kai kai ka saba ma kowa ka zama kalaf tu'raf ko kalif tuuraf ka saba ma wanda ka ga dama dan a san ka saboda haka muna ƙara sanar da kai tsohon mafarauci barawon kwan zabi wanda bakin maciji ya sara ya mutu shine dan wuta eh ka dai gane wanda muke nufi amma wallahi ba iyayen manzon Allah ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ah yan uwa wata muhawara